Korintiya ta fari Sura ta uku Amma ni, 'yan uwa, ban iya yi muku jawabi ba, kamar yadda nake yi wa mutanen da suke na ruhu, sai dai kamar yadda nake yi wa masu halin mutuntaka, kamar jarirai a cikin bin almasihu. Nono ne na shayar da ku, ba abinci mai tauri na baku ba, don ba ku isa ci ba a lokacin, ko a yanzu ma ba ku isa ba. don har a yanzu ku masu halin mutuntaka ne, muddin akwai kishi da jayayya a tsakaninku, ashe ku ba masu halin mutuntaka ba ne kuma kuna aikata halin mutuntaka? Don in wani ya ce, Ni na Bulus ne, wani kuma ya ce, Ni na Apollos ne, ashe ba aikata halin mutuntaka kuke yi ba? To wane ne Apollos? Wane ne Bulus kuma? Ashe ba bayi ne kawai ba, waɗanda kuka ba da gaskiya ta wurinsu kowannensu kuwa gwargwadon abin da Ubangiji ya bashi? Ni na yi shuka, Apollos ya yi ban ruwa, amma Allah ne ya girmar. Don haka, da mai shukar, da mai ban ruwan, ba a bakin komi suke ba, sai dai Allah kaɗai shi da ya girmar. Da mai shukar, da mai ban ruwan duk daidai suke, sai dai kowanne zai sami tasa ladar gwargwadon wahalarsa, gama mu abokan aiki ne na Allah. ko kuwa gona ce ta Allah ginin Allah kuma. Kamar gwanin magini, haka na sa harsashin gini, gwargwadon baiwar alherin da Allah ya yi mini, wani kuwa ya ɗora gini a kai, sai dai kowane mutum ya yi lura da irin ginin da yake ɗorawa a kai. Harsashin kam ba wanda yake iya sa wani daban da wanda aka riga aka sa, wato Yesu almasihu. To, kowa ya ɗori da zinariya akan harsashin nan. ko da azurfa, ko da duwatsun alfarma, ko da itace, ko da shuci, ko da kara, ai aikin kowane mutum zai bayyana, domin ranan nan za ta tone shi, gama za a bayyana ta da wuta, wutar kuwa za ta gwada aikin kowa a san irinsa. In aikin da kowane mutum ya ɗora a kan harsashin nan ya tsira, to zai sami sakamako. In kuwa aikin wani ya ƙone, to sai ya yi hasara. ko da yake shi da kansa zai tsira, amma kamar ya bi ta wuta ne. Ashe, ba ku sani ku haikalin Allah ne ba, Ruhun Allah kuma yana zaune a zuciyarku? In wani ya ɓata haikalin Allah, Allah zai ɓata shi, gama haikalin Allah tsatsarka ne, ku kanku haikalinsa ne. Kada kowa ya ruɗi kansa, in waninku ya zaci shi mai hikima ne yadda duniya ta ɗauki hikima, sai ya mai da kansa mara hikima. domin ya sami zama mai hikima gama hikimar duniyar nan wauta ce a gun Allah domin a rubuce yake yakan kama masu hikima da makircinsu har wa yau Ubangiji ya san tunanin masu hikima banza ne, saboda haka kada kowa ya fahariya da ‘yan Adam, don kuwa kome naku ne, ko Bulus, ko Apollos, ko Kefas, ko duniya, ko rai, ko mutuwa, ko abubuwan yanzu ko da na gaba, ai, duk naku ne, ku kuwa na almasihu ne, almasihu kuma na Allah ne.